Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi daga cikin sa ake sauraron amsoshin tambayoyin da ake aikowa na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa gwargwadon fahimta. akramakallah da farko mune mata sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to da yardar Allah yau ma dai malam zai ci gaba ne daga inda muka kwana a shirin mu da ya gabata inda malam yake yi mana bayani a game da falalar azumi akarmukallah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A darasinmu na baya mun tsaya a falala ta goma sha biyar na azumi za mu tashi falala ta goma sha shida hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin da aka roto daga abdullahi ɗan amur ɗan as wanda hadisin imamu ahmad ya shi a cikin musnad Sheikh Albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin sahihu talbibu wa tarhib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika azumi da alkur'ani za su yi ceto na alfarma ga masu yin su ranar alkiyama to mutumin da yake kwana tilawa ko yake wuni tilawa ko da yake tilawa alkur'ani a wasu lokuta har tilawa qur'ani ta zame masa jiki da mutumin da bayan azumin watan ramadana kuma yakan biyar da na fulfuli to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da azumi da qur'ani za su nemi ceto gabawa ranar alkiyama shi azumi hujjar da zai bayar zai ce ya Allah na hana shi cin abinci na hana shi bin sha'awarsa da rana kuma ya haƙura don haka a bani cetonsa ina neman alfarma shi kuma alƙur'ani ce na hana shi bacci da daddare ni ma ka bani cetonsa to sai Allah ce to an ba su ceton kaga kenan azumi yana da wannan darajar da ya kamata mu ƙara kiyayewa hmm. sannan azumi yana gusar da munkufurci da hasada da ƙeta da wasu wasi idan mutum yana fama da waɗannan cututtukan to yawaita azumi so da hadisin wani balaraban ƙauye da kuma hadisin abdullahi Ɗan abbas daga manzon allah sallallahu alaihi ya ce azumin watan haƙuri an kira ramadana watan haƙuri saboda sai mai haƙuri yake iya da kuma azumin kwana uku a kowane wata sha uku sha hudu sha biyar ko dai mutum ya zaɓo su ranaku yi to yana tafiyar da jilli da ke cikin zuciyar mutum yana wanke mutum zuciya daga ba shi da hassada ba shi da keta ba shi da mugunta ba shi da sharri na sha takwas azumi kofa ne daga cikin kofofin alkhairi saboda hadisin mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka abwabal khairi bana nuna maka kofofin alkhairi ba ko ala adulluka ala abwabil khairi bana nuna maka ƙofofi na alkhairi ba ta ce ya rasu, gaya mu sai ce azumi garkuwa ne sadaka tana kashe kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta hmm. da kuma sallan mutum a tsakar dare mutum ya tashi ya kiyamun laili hmm. shi ma yakan jawo wannan sannan na sha tara duk mutumin da aka cika masa wata rana da azumi kuma yana neman yarda Allah da shi Allah zai shigar da shi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Huzaifa wanda yace la'ilaha la ilaha illallah yana neman fuskar Allah aka cika masa da wannan a ƙarshen rayuwarsa wato ƙarshen magana samu la ilaha illallah zai shiga aljanna haka wanda ya azumin wata rana yana mai neman wato yarda Allah sai ya mutu yana azumi ko ya kai azumi sai ya rasu mm. ya zama ya yi azumi a ranar da ya rasu to shi ma zai shiga aljanna haka wanda ya yi wata sadaka yana neman fuskar Allah da ita bayan gama sadakar nan take sai ya mutu wato mm. kaga an cika masa da aikin alkhairi kenan mm. to shi ma wannan zai shiga aljanna haka rawaito daga Abdullahi dan Mas'udu Allah ya kara masa da hadisin nan na kaddara Mm. to hakika ɗayanku yakan yi aiki irin aikin ‘yan wuta hasu ya zamo babu tsakaninsu da wuta ɗin nan face zira'i mm. sai littafi ya gaya a gare shi cewa dama can an rubuto ɗan aljanna ne sai aiki irin aikin ɗan aljanna sai shiga aljanna mm. kaga kenan shaida ne akan wancan hadisi na cewa wanda ya kaza aka cika masa da shi wanda ya kaza ya zama shine karshen rayuwarsa yana gamawa ya mutu mm. mutumin da ya ce la ilaha illallah yana faɗa sai ya mutu ko mutumin da yana azumi sai ya mutu mm. ko mutumin da ya sadaka sai ya mutu duk waɗannan aka ce za su shiga aljanna mm. in sun nufi Allah da wannan to haka nan na ashirin Allah ya yi tanadin wasu ɗakuna bene-bene a cikin aljanna ga wanda yake yin azumi kuma yake ciyar da talakawa kuma yake tausasa magana kuma yake yaɗa sallama kuma yake asala da daddare mutane suna kwararar bacci so da hadisin abu malik ashari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna ana ganin ciki ta waje ana ganin waje ta ciki Allah ya tanadi waɗannan ɗakuna ne ga wanda ya ciyar da abinci ya tausasa magana ya yi azumi bayan azumi wato ya yin azumi da kuma ya yaɗa sallama kuma yana sallah da daddare lokacin da mutane su can suna sharan baccinsu na ashirin da ɗaya mai azumi yana da addu'ar da ba a maido da ita musamman a lokacin shan ruwa hmm. idan mutum yana da bukata ya tanadin ta daidai lokacin shan ruwa yana shan ruwan hmm. sai ya addu'a to ana karɓar wannan addu'a hmm. kamar da ya zo hadisin abi hurairah ta Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce uku ba a maido da addu'a shugaba mai adalci idan ya addu'a ana karɓa mai azumi har zuwa lokacin da zai buɗe baki in yi addu'a ana karɓa da addu'a wanda aka zalunta wanda aka cuta aka ɗauki alhakinsa Allah yana ɗaukaka ta akan jizajizai da hadari ana buɗe mata ƙofofin sama Allah yana cewa na rantse da girma na da buwaya ta sai na taimake ka ko da bayan lokaci ne da haka mutum ya kiyaye kansa da ɗaukan alhakin mutane da ba su da ƙarfin da za su iya karɓar haƙƙinsu su kai ƙara kotun Allah hmm. na ashirin da biyu mai azumi addu'arsa tana da ƙarfi bayan za a amshi addu'a ta kuma tana da ƙarfi da haka dukkan ka sai ka saka su da na mutane kuma da yake cewa inna lissa'in inda ta hila da'awatan ma turaddu mai azumi yana da wata addu'a a daidai lokacin da yake yin shan ruwa wanda wannan addu'a ta ba a mai da ita sannan na ashirin da biyu ba wa mai azumi dama ya zo gidanka ya yi sahur ko ya zo gidanka ya yi buɗe baki mm. yana da lada mai girma oh. wato wannan ba ƙaramin lada ba ne waɗanda suke yin abinci ɗin nan wanda za mu bayani a kan falalar ciyarwa a watan ramadana mm. a darasin mu na can gaba to amma abin da muke cewa a nan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda duk ya bawa mai azumi buɗe baki mm. to yana da kwatankwacin ladansa ladan shi ne azumi ladan shi ne azumi tayawa mai azumi ya ce a to in haka ne ba zan je kenan wani ya ciyar da ni ba domin za a ɗauki ladana a bashi hmm. to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za a taɓa ladan ka irinsa sa za a bashi ba wai naka za a ba ba hmm. irinsa za a bashi saboda ya baka sahur ko kuma ya baka buɗe baki sannan na ashirin da hudu saboda girman ladan azumi Allah ya sanya shi daga cikin in an wa Allah laifi za ka ga a gurare da dama cikin abubuwan da ake kafara da su sai ka ga akwai azumi hmm. ku ɗauki misali a wajen kafara na abin da ake kira fidiyatul aza wato mutumin da kansa yake ciwo gashi lokacin aski bai ba yana son yin aski hmm. to sai Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta bulugal hadayu mahilla faman kana minkum maridan aw bihi azan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuki haka hmm. anan Allah ta'ala yake kada mutum ya aski har sai hadaya ta kai muhallin ta ma'ana sai ranar lokacin askin yayi a lokacin aikin haji kenan ko a lokacin aikin haji eh. sai Allah ya ce amma idan akwai mara lafiya daga cikin ku ko akwai wata cuta a kansa kamar da aka zo da wani sahabi kansa yana kwarkwata hmm. to yayi kafara ta hanyar yin azumi hmm. kaga Allah sai ya sa azumi ya zama shine farkon abin da mutum zai yi a matsayin neman gafarar Allah hmm. ko sadaka ko kuma yanka dabba hakanan wanda ya yi tamattu'i bai samu hadaya da zai yanka ba to Allah subhanahu wata'ala ya yake yi azumi guda uku a haji ya yi guda bakwai in ya dawo gida ga azumi a nan guda goma nan da za da Allah ce tilka ashiratun kamila hmm. ya tsaya a matsayin wannan dabba da za a yanka a lokacin aikin haji wacce ba a samu daman yanka ta ba an yi ta matu'i hmm. akwai dabba da za a yanka to sai mutum bai da hali ko bai da kuɗi ko ya ga guzurinsa zai zai yanke hmm. to sai Allah ya bashi dama ya ce faman tamatta bil umrati illa fa famastaysara min alhadi man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila kaga mutum yayi uku a can yayi bakwai a gida sai Allah ya ce wannan shine guda goma cikakku hmm. su azumin su ne za su tsaya a bakacin wannan hadiya hmm. haka na in mutum ya kashe wani bisa kuskure Allah ta'ala nan ma ya ba shi dama ya yi abubuwa guda biyu hmm. ya ba da diya ga iyalan wanda aka kashe din nan na miliyan talatin da shida da dubu ɗari bakwai da hamsin hmm. tare da danginsa za su bayar a yi musu zuwa shekara uku in babu to sai a ba da rakuni ɗari in ga masu rakuni ne ko sanu ɗari biyu ga masu shanu hmm. ko rago dubu biyu ga masu kiwon raguna ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu wannan haƙƙinsu ne sai in sun yafe sannan ta ɓangaren haƙƙin Allah kuma ya siyo baiwa ya 'yan tata, in bai samu baiwa ba to ya azumi guda sittin kaga azumi a nan guda sittin ya zama a bakacin kisan rai da mutum ya bisa kuskure kaga azumi yana da girma kenan tunda har zai iya tsayawa a bakacin alhakin rai da mutum ya ɗauka bisa kuskure kamar da ya zo a cikin alkur'ani hakanan za mu ga wajen rantsuwa Allah ta'ala ya sanya kafara ga mutumin da ya rantsuwa Da zamo ko dai ya ciyar da miskinai guda goma ko ya musu tufafi su goma ko ya yanta baiwa sallah ce wanda bai samu halin ciyar da waɗannan miskinai ba ko ya musu tufafi ko yanta baiwa ba ko bai samu baiwa ba to ya azumin kwana uku ko a jere wato ɗaya biyu uku ya jera kwanakin ko ya yi su a rarrabe tunda Allah bai ce a jera ko a raba ba mm. sai ce zalika kafaratu almanikum idza halaftu wannan shine kafara rantsuwa ku idan kun yi rantsuwa haka nan wajen kashe farauta a cikin ihrami shi ma Allah ta'ala ya ce ya wallazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku kashe farauta alhalin kuna cikin harami sai ce fa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am wanda ku ya ganganta daga cikinku ya kashe farautan to sakamako shine kwatankucin abin da ya kashe na daga dabbobin ni'ima sai Allah ce yahkumu bihi zawa adalin minkum masu adalci mutum biyu daga cikinku ne za su yi hukunci akan wace dabba ce a gida ta yi kama da waccan dabba ta dawa da ya kashe a bayar da ita a bakacin waccan mm. hadayan baligar ka'abati au kafaratun ta'amu na au adalu zalika siyaman ka gana masu sai Allah shigo da azumi ya zama kafara ga wanda ya haka idan bai samu wancan ba mm. haka nan wajen zihari zihari shine mutum ya kamanta wani bangare na jikin matarsa da jikin babarsa wanda mun yi ta bayani a baya to idan irin wannan gaza ta faru to Allah ta'ala ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu Hariru, raqabatin min qabla an yatamassa zalikum tu'aduna bihi wallahu amalu na khabir Allah ce waɗanda suka yi wato zihari ga matansu sannan suka janye abin da suka faɗa suka janye magana cewa sun gane kuransu to kafin su koma ci gaba da wannan mata da suka gaya mata wannan kalma sai sun yanta baiwa kafin su koma cin gaba da mu'amala ta aure Allah ce wannan shi ne ake muku gargaɗi da shi Allah yana da cikakken sanin abin da kuke aikata sai ce fa mallam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabla an yatamassa wanda ko bai samu bai wannan da zai yanta ba to yayi azumin wata biyu a jere kafin su ci gaba da mu'amala ta aure sala ce fa mallam yasdi fa id'amu sittina miskina wanda ko ba zai iya yin azumi sittin a jere ba hmm. to Allah ya ce to ya ciyar da miskini guda sittin. sai ce zalika bi tu'minu billahi wa rasuli an muku haka ne don ku ƙara tabbata akan imanin ku da Allah da manzansa wa tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah da ya sa iyaka walil na azabun alim kafirai suna da azaba mai ɗan karar raɗaɗi hmm. haka nan mutumin da ya je wa matarsa da rana ana watan ramadana da gangan to shi ma zai yi kafara ta hanyar azumi sittin kamar da wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na halaka manzan Allah ce me ya halaka ka yace na afkawa matata da rana ana watan ramadana manzan Allah ce zaka samu baiwar da zaka iya yantawa a bakacin wannan abin da kai yace a'a yace zaka iya yin azumin wata biyu a jere yace a'a a wata ruwa ma ce to wanda ya kasa yin talatin to ya zai iya yin sittin hmm. sai ce za ka samu abin da za ka ciyar da ne guda sittin ya ce a'a sai ya zauna sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wani bangaji cike da dabino mm. sai manzo Allah ya ce to ga wannan ka je ka sadaka da shi sai ya ce zan ba wanda ya fi mu talauci manzo Allah ya ce eh ce to wallahi a cikin Madina gaba ɗaya da gefenta mm. ce babu wani gida da ya fi mu buƙatar wannan sai manzo Allah ya dariya har sai da wato fikar haƙoransa masu albarka suka bayyana sai ce ka tafi ka je ka ciyar da iyalanka da wannan to wannan hadisi kaga ya nuna mana cewa idan mutum ya yi aikata irin wannan abin da zai yi daga ciki akwai azumi hmm. to hakanan mala ibnu qayyim ya faɗi fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodin da suke karfafa mana azumi hmm. ciki mun yi bayani cewa hanya ne na samun tsoron Allah da Allah ce la'allakum tattaquna da haka mutum ya kiyaye bakinsa rikica wanda bai bar shaidar zurba kuma bai daina aiki da shaidar zurba bai daina aikata wawantaka da jahilci ba to Allah ba shi da wata bukata ta ya bar cin abincinsa ko barcinsa dama Allah ya haka ne don ya gwada shi tunda bai gwadu ba to Allah baya bukatar wani azumin nasa sannan azumi hanya ce ta gode wa ni'imar Allah domin ta hanya azumi ne mutumin da ya kame gabarin shi da sha da dukkan abubuwan da suke karya azumi to ai kaga wannan ya nuna ya san Allah hmm. kuma ya gode wa Allah da ni'imar da ya masa hakanan azumi yana karya sha'awa tare sha'awa da mutum yake ji a ransa azumi yakan karya masa ita kuma yakan rage wa mutum zafin sha'awa din wanda dama babban abin da yake halakar da dan adam shine sha'awa mara saiti hmm. ko sha'awa mara linzami na takawa da tsoron Allah sannan azumi yakan sanya zuciyar mutum ta karkata zuwa ga ambaton Allah ba za ta bushe ba yakan ɗanyayyantar da zuciya ba za ta bushe ba domin idan mutum dama bai ci bai sha ba za ka ga yakan ɗan wato saki jiki wajen ibada da ambaton Allah da sauransu. Mm. Hakanan azumi yakan nuna wa mutum ya san darajar arziki da kuma tsiya. Domin wani ba azumin yake ba amma wallahi ba shi da abin da zai ci abinci. Mm. kamar da muka taɓa samun wani gida sun daina azumi saboda rashin abin da za su yi sahur ko su yi da baki to kaga irin wannan mutum zai iya koyon sanin halin da talakawa suke ciki mm. idan yana azumi domin kai wuni ɗaya kai baka ci ba amma gashi wani sai ya wuni biyu uku bai samu abin da zai ci ba to mm. an samu irin waɗannan mutane a taimaka musu sannan azumi yakan horar da mutum bisa iya jagorancin kansa ya yi wa kansa linzami wa kansa saiti azumi yakan koya mutum wannan sannan azumi yakan rage wa mutum jiji da kai da girman kai hmm. domin za ka ji yunwa ka san ashe kai ba kowa ba ne ga shi wuni ɗaya kawai kai baka ci ba amma jiri yadda ka bushe ka rame yadda bakinka ya bushe yadda kake ta sha'awa wani ma ya sa abincin a gaba yana jira a kira sallah hmm. sannan azumi ya haɗa dukkan dangogin haƙuri haƙuri wajen yin abin da Allah ya saka haƙuri ga barin abin da Allah ya hana ka haƙuri ga yarda da abin da Allah ya ɗora maka na ƙaddara da jarabawa hmm. to azumi shi kaɗai ya haɗa waɗannan dangogin haƙuri guda uku domin Allah ya sa ka kai azumi ka yi ya ce ka bar abinci ka bar abin ka bar matarka ka haƙura kaga ya nuna mutum ya yi haƙuri sannan kuma ya bi umarni sannan kuma jarabawa ce Allah ya yi kwana talatin ana azumi bawa mumini ya yarda ya wannan azumin hana waɗannan kwanaki to kaga wannan wato yana nuna irin yadda mutum ya gamsu ya amince ya yarda kuma ya mika wuya ga hukuncin Allah subhanahu wata'ala sannan ta ɓangaren lafiya azumi yakan taimaka wa mutum ya rage kiba ya rage nauyi wanda duk masana ilimi suna ga ƙiba da nauyi da rashin motsa jiki yana daga cin abin da yake kawo mutum matsala a lafiyarsu. Sau da haka azumi zai rage maka nauyi. In mutum yana son ya gane haka daga farkon Ramadana ka auna nauyinka. Sannan ka zo ƙarshen Ramadana ka auna nauyinka. Za ka ga cewa ka samu rage. Sannan akwai wasu cututtuka ma ka auna lafiyarka kafin azumi kuma ka auna lafiyarka bayan azumi zaka ka samu ci gaba mai yawa ta harkar lafiya idan kana yin azumi sannan ka auna ka da kake yi ko kake sha'awa kafin azumi kuma ka auna ire-iren su bayan azumi za ka ga an samu canji ka ɗan rage wasu abubuwa sannan ka auna tausayinka kafin azumi da tausayinka bayan azumi za ka ga tausayinka ya ƙaru mutuka azuminka ya shiga hakanan ka auna zumuntarka kafin azumi da zumuntarka bayan azumi za ka ga ta ƙaru hmm. hakanan ka auna soyayyarka da iyalinka da matanka da shaƙuwarka da su kafin azumi hmm. kuma ka auna bayan azumi za ka ga shaƙuwan nan da alaƙa ta ƙaru so da ka azumi ashe makaranta ce da muke shiga ta kwana talatin hmm. a muke kwasar darasi kullum kowane azumi guda ɗaya kan zo da nasa darasin kowane azumi wata ran a tashi da ruwa wata ran a tashi da rana wata ran a tashi da zafi wata ran ka makara wata ran ka yi sahur da wani abu da zai bata ma ciki kai ta gudawa wata rana ka tashi ka ji azumin kamar ma ba ka yi yau wata ran ka tashi ka ji da kyar za ka kai wata ran ka tashi da yalwa wata ran ka tashi ba yalwa wata ran ka tashi da farin ciki wata ran ka tashi ba farin ciki wata ranka tashi da jin daɗi da lafiya wata ranka tashi ba jin daɗi ba lafiya mm. amma dai duk da haka mutum yana yin azumi ta na azumi yana koya mana abubuwa da dama da suka shafi lafiyarmu da suka shafi addininmu da suka shafi zamantakewarmu da suka shafi mu'amalarmu mm. saboda haka azumi yakan daɗa kusantar da bawa zuwa ga Allah ta'ala mahaliccinsa don wanda ya kasance ya yi azumi kamar ya rabu da san ransa ne hmm. ya zaɓi allansa da ya halicce shi saboda ka kaga wannan zai koya masa ƙara kusanci da Allah da ƙara girmama Allah da ƙara kwaɗayin rahamar Allah da ƙara tsoron wato azabar Allah sannan azumi sakowa ne zuwa ga daidaituwa da talakawa hmm. kai da kake da halin cin an ce karkashi kai da kake da halin sha an ce karkashi Eh, kai da kake da matar an ce kyalita kamar wanda wanda ba shi da su shi ma ya haƙura kai ma ka haƙura wato kamar an sauko mutum daga kujerarsa ta isa hmm. an sauko da shi ƙasa an zo an yi tarayya da shi abubuwa hmm. na kamar shi hmm. sannan azumi yana haɗa kan mutanen duniya domin za ka ga duk duniya an ɗau azumi wanda wannan ke nuna mana ashe ko da muna ga akwai bambancin launin fata a tsakaninmu da bambancin yare da bambancin ƙasashe da bambancin wadata da arziki za mu ga cewa azumi ya zo ya haɗa kanmu ya nuna mana duk musulmi ne mu dukkaninmu bayi ne na Allah kuma dukkaninmu mun yarda da wannan sannan azumi yakan daidaita mutane domin azumi baya ware babba a ilimi ko babba a kuɗi ko babba a mulki da matarka da kai da ɗanka wanda azumi ya hau kansa za ka gadi an zama ɗaya mm. Sadaka kaga wannan ya nuna maka a gaban Allah ma ba wanda ya fi girma a wajen Allah sai wanda ya fi bin Allah ya fi tsoronsa mm. za ka azumi yana koya mana sanin cewa babu wanda ya fi wani a wajen Allah sai da tsoron Allah mm. don ba a ce talakawa su yi adadi kaza masu kuɗi su yi adadi kaza masu mulki su yi adadi kaza su yi a'a in dai ka balaga to azumi za ka yi daidai da wanda ya shekara saba'in yana yi da mai kuɗi da mai arziki da mai mulki duka sun yi tarayya a cikin wannan wato azumi ɗin to kaga wannan yana nuna mana ashe ya kamata mu ƙara kusanci da Allah da hanyar azumi kuma azumi a ƙarshe hanya ce ta fatattaka shaidan domin dama ɗan babban hanyar da yake faɗuwa ɗan adam guda biyu ce sha'awa da shubaha so da in kana azumi ka toshe masa kofa guda ɗaya in kana neman ilimi kuma ka toshe masa kofa guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytanu yajri min al-insani majra dami shaytan yana gudana a jikin mutum kamar mu gudana jini haka yake zagaye a jikin sa to Allah ya samu amfana da irin waɗannan fa'idodi da ke cikin azumi ya sa zama dalilin shigan mu aljanna amin ya Allah masu raro yau ma dai anan zamu kwana a wannan shiri na musamman da muke gabatar muku dangane da abubuwan da suka shafi azumi tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa tare da fatan an amfana kuma Allah ya sa muna aiki da abubuwan da muke saurara a ne. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku shi da kuma gudunmawar sauran abokan aikin da suke taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin habib ja'far madari ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah المصطفى في المدينة محمد مدينة بنور ودينا